وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dalalatin في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin a risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani sharhin ta mai suna asful janar dani darasinmu da ya gabata shine darasi na arba'in da bakwai a cikin wannan littafi yau kenan in Allah ya nuha za mu hara farkon darasinmu na arba'in da takwas darasinmu na arba'in da bakwai da ya gabata kammalawa ne da bayanin da ibnu abi zaid al-qayrawani yayi na bayanin wajabcin biyayya da shugabanni na musulunci da kuma jagorori na al'amari inda ya kawo dalilai mabambanta masu tabbatar da haka kama daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma tabi'un da kuma tabi'ut tabi'in inda ya kawo namazij muta'addida masu nuna tabbacin yin haka na yin biyayya ga waɗanda yake shugabanni na musulunci da kuma jagororin al'amari. To yau insha Allah subhanahu wa ta'ala a wannan darasin namu na arba'in da takwas za mu fara shi daidai gabar da Ibn Abi Zaid al ne yake bayanin cewa wacce ba'u salafis salih da biyar magabata na gari. واقتفاء آثارهم da biyar gurabunsu, mu bi magabata na kirki, mu bi gurabunsu ma'ana sawunsu inda suka bi mu binan, walistikfar lahum da kuma nemar masu gafara auren Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Alkhairu kullu alkhair, wasu sa'adatu kullu sa'ada. باتباع من كان عليه باتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم alheri matuƙar alhairi arziki matuƙar arziki shine Allah ya maka muwafaka da dace ka zama kana biyar abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a kansa da sahabbansu masu daraja da waɗanda suka biyo su da kyautatawa ya zan kana akan wannan gurbi ya zama kana tahiya akan wannan hanya hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari an ittiraki hadhihi al-umma ila 73 firaq annabi ya ba da labari tsira da aminci su tabbata gare shi akan cewa wannan al'umma ta shi za ta karkasu A zuwa gida saba'in da uku za a samu kashi-kashi ƙungiya-ƙungiya a guda saba'in da uku a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan kuma ya yi bayani cewa dukkanin waɗannan ƙungiyoyin gaba ɗaya kulluha sinna da wuta suka yi illa wahida. sai jama'a guda daga cikin waɗannan jama'un su ne kawai ba waɗanda za su wuta ba man iya ya rasulallah aka ce wannan jama'a wace ta ya ma'aikin Allah ƙalayyar jama'a ya ce su ne jama'a bi ma'ana ahalussunna wal jama'a masu biyan salafuna a tsara masu bin gurafinsu masu bin sawunsu masu ƙoƙarin biyar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a kansa faqad marar zalik hakika wannan bayani ya shuɗa nan inda muka yi to an kawo shi inda aka yi bayani cewa amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya game da haka cewa to wacce jama'a ta mai tsira daga cikin wannan kashi saba'in da uku ya ce wadda take kan abin da nake akan shi ne da sahabbai na a yau wa marra aidan qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kuma fadin annabi tsira da amincin su tabbata gare sa ya shuɗa nan inda muka fito bi hadisi irbat bin sariya a cikin hadisin بن ساريا inda annabi tira da تستفتا tabbata يمس وعزي ya yi musu wa'azi wa'azi kuma wa'azi mai kai matuƙa aka yi tsammanin cewa wannan dai wa'azi ne na ban kwana don haka yi musu wasiya daga wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi musu da ƙarshe ya yi bayanin cewa fa inna umar ya ishminkum fa sayara tilafan fa inna umar ya a bi lalle duk wanda ya rayu daga cikin ku a bayan wucewa ta bayan na ƙaura fa sayara tilafan zai ga sabani mai yawa ga abinda nake umarnin ku da shi fa alaikum bi sunnati ina umarninku da bin sunnata wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin ina horonku da biyar sunna mamaya masu shiryarwa kuma shiryayyu ma'ana sahabbaina musamman waɗannan halifofin guda hudu yadda Allah ta tabbata da sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ga baki daya tamassaku biha ku yi riko da ita sunan nan ta so mamaya na shiryayyu sunan nan tawa don su suna akan sunna ta amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wa alaiha bin nawajib ku sa zagogin ku ku cije kan wannan suna, kada ku daga kada ku tai ko'ina, ku cije a ta ku cije kan suna ta wa da satin umar ka shaidin ku da kirkirarrun al'amura abubuwa waɗanda aka tsaga waɗanda aka jawo aka sa cikin addini kamar kiɗi kaga addinin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam addinin Annabi Muhammad tsira da abinci tabbata gare shi babu kidi idan kaga ana kidi ana cewa addini na to wannan ba addini na ba sai dai yan addinin Nasara ne ko addinin Yahudu amma addinin Musulunci babu kidi ciki ne babu wani kidi da ake yi a cikin addini ana kidi ana ainihi waka ana kuma cewa addini na wani zubin ma za a jawo ayoyin alkur'ani mujaddadi ta game da wallahu bi rahmati ya yi bayani cewa mai auna alkur'ani da kiɗin ganga to wannan ya aikata aiki na kahirci hukuncin addinin musulunci baya gudana a kansa ma'ana ba musulmi ba ne ya rika abin kaɗarsa yana kiɗi yana kawo ayoyin alkur'ani wannan nau'i ne na a fita daga cikin musulunci kamar wanda mujaddadi ya bayyana a cikin littafinsa na nurul alba ta gama da wallahu bi rahmati bayan nan kuma kamar akwai mauludi wanda an yi ta abin nan an yi ta maganganu da dunuwa akan mauludi wanda baya cikin addinin musulunci Allah bai umarni da shi ba maza Allah bai umarni da shi ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su ruwaito mana shi ba da sauran dai abubuwa waɗanda aka wa cikin addini waɗanda ba mu su to don abin da aka kirkira a cikin addini to kawai ka ƙaurace mai inda ya kirkirarsa aka yi ka shaidin ku in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam fa inna kulla satin bid'a lalle dukkan bid'a bata ce wa kulla bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce duk wani abu da aka kirkira bid'a ne fa inna kulla mawdathatin bid'a ga abin da aka kirkira bid'a ne wa kulla bid'atin dalala kuma dukkan bid'a bata ce malam yana ƙara suna mana bisa ga abin da mun riga mun karance shi a baya cewa wa marra aidan qawlu malik radiyallahu anhu wa arda kuma haka magana imam malik Allah a shi yadda da imam malik ta shuda cewa la yusri'a آخرها لا يصلح لا يصلح آخر هذه الأمة ƙarshen wannan al'umma ba zai gyaru ba illa bi ma saluha bihi sai da abinda farkon ta ya gyaru abinda magabata suke shuɗa a kai ne na shirya da karantarwa ta addinin musulunci kuma Allah ya gyara su to mu ma da muka zo daga baya ba za mu samu gyaruwa ba a sai mun hau wannan hanya aka imamu ahmad allah shi mishi rahama yana cewa a cikin warkon wani littaye na itiqadihi kama fi sunna lil alka'i mujalladi na ɗaya shayi dari da hamsin da shida yana cewa usulun sunna inda na abinda a asalin sunna a wurinmu a ta masu kubi maka na alayhi ashabu rasulillahi sallallahu a riko da abinda sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ta kasance a gare shi walittida ubihim kuma da yin koyi da suwa watar kulbida bida da barin bidiyoyi wa kullu bid'atin duk wata bidi'a fa hiya dalala wa bid'a nan bata ce wa talku wa tarkul husumat da barin jayayya duk wani abu na jayayya ka bar shi wa julusu ma abil awa da barin zama tare da ma'abuta son rayuwa Wa'inda duka biyan son rai to kamar zama tare da suwa wa tarkul mira'i wal jidal da barin jayayya da gardama a cikin addini wal husumat fi din duk abin da husuma da jayayya da gardama game da wannan addini to a bashi. mai yawa bai tahowa ga abin da yake da alheri gardama mai yawa tana haihuwar da kiyayya jayayya ma zalika tana haihuwar da gaba ko kiyayya Jidani ma haka وقد أثنى الله على من جاء بعد المهاجرين والأنصار مستغفرا لهم سائلا الله Allah ya ja'ala fi ƙalbi illan lilmukmini, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi wanda ya zo bayan muhajirai da amsa yana mai neman gawara gare su yana mai roƙon gawarar Allah ga muhajirin yana mai roƙon gawarar Allah ga amsa ta'ala kare sa wani takaici a cikin zuciyarsa game da muminai فقال سي الله wa ta'ala ya ce, Wallazi ne ja'umin بعدهم waɗanda suka zo bayan wucewar muhajiruna da ansa ya na rabbana lana ga abin da suke waɗi suna addu'a ya malikinmu ka gafarta mana ولإخواننا الذين bil iman ya مالك ka gawarta ma ‘yan mu da suka rigaye mu yin imani, suna addu'a wala ta ja'al fi qulubina gillan, ya Allah, kada ka sanya takaici a cikin zuciyarmu lillazina Amadu, ga waɗanda suka yi imani. Allah kada ka sa mu zama muna jin takaicin muminai. Rabbana innaka ra'ufur rahim ya malicinmu mai jin kai kake ya malicinmu mai rama kake hakika Allah mai rama kake mai jin kai. Aisha uwar muminai Allah shi kara mata yadda ta ce, Ga wanda ya samu sashin sahabbai wanda bi ya tirar da sashe daga cikin sahabbai da rayuwarsa Allah ya kawo rayuwa ta yi, ai ya zama ga sauran sahabban manzon Allah waɗanda ba su rasu ba Ta ko murce su ko umarce su su waɗanda suka tarar da sashen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a umarce su su nemi gawara ga saba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a neman masu gafara wanda bi ya tarar da suwa to abinda an nashi neman musu gafara ko baka tarar da su ma ka neman musu gafara kama yadda wasu daga cikin su tun duniya ma sun samu shaida ke ta aljanna cikin nan duniya haka duk wanda ya samu kai ne cikin masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya wada cikin haɗari ya wada cikin tasari ya wada cikin ɗemuwa da ruduwa saboda zagin su ba addini bane وقال الله عز وجل sai Allah magwayi mai girma ya ce wa manyan shafikin rasula min ba'di ma ta bayyana lahul huda duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ma ta bayyana lahul huda bayan shirya ta bayyana gare shi wa yattabi gaira sabilil mu'minin ya fi hanyar da ba ta muminai ba nuwallihi ma ta walla za mu ci jibintar masa abin da ya jibinta wa nuslihi jahannam kuma mu kona shi a cikin wutar jahannama wa sa'at masira makoma ta yi muni وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya yarda da shi yana cewa kama fi jami'i bayani la ilmi wa fadlihi ibn Abdul Bar kamar wanda yazo a cikin wani littafi da aka ce majami'u bayani al-ilmi wa fadlihi na ibn Abdul Bar mujalladi na biyu shahi 98 man kana minkum muta'assiya duk wanda ya kasance yana yin koyi wale ta asabi ashabi muhammadin to ya koyi da safa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa innahum kanu abarra hadhihi al-umma quluba hakika su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne mafi barantar zukatan wannan al'umma zukatansu suna lamu lahiya wa maqaha ilma kuma su an mafi zurfin ilimi saboda sun yi karatu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa qallaha takallufa kuma su an mafi karancin kallafa ma kansu ma'ana su ba su kallafa ma kansu abinda ba su da shiya wa aqwamaha hadiya su an mafi daidaituwar shari'a wa sana hala su amai wannan al'umma su amma fi kyawun su hali sun yi kyawun hali cikin wannan al'umma su zaɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qauman ittarahum Allah ta'ala li sohbati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam su wasu irin manyan mutane ne waɗanda Allah ya zaɓar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa saboda su zama abokanin shi masu ba shi gudunmuwa. Fara kulawun, ku san su fara kulawun fadlawun, ku san falalar da Allah ya yi musu bi a tsarihin, ku biyo gurabunsu Mai nawan kanu ala al mustaqim suna akan shari'a daidaitata. وقال أيضا عبد الله بن مسعود yake cewa wa aidan kuma ya kawo bayanin Abdullahi bin shi a Ibn Abdul Bar a cikin sunan Ad-Darimi hadisi mai lamba 211 ittabi'u wala tabtadi'u yace ku bi kada ku yi bid'a ku bi sunnar manzo Allah kada ku girgire bid'a ku kufitum idan kun yi haka an yi san muku ma'ana Allah zai san muku ga al'amuran ku haka ya zo a cikin sunan darimi hadisi mai lamba 141 daga Usman kan Habib yace da kanto ala ibn abbas na shiga wurin abdullahi ibn abbas fa qultu awsini nice abdullahi ibn abbas na so don kai mini wasiya fa qala na'am yace haka ne alayka bi taqwallah ina horonka da jin tsoron Allah wal istiqama da daidaituwa ka tsaya wurin da Allah ta'ala ya tsaye ka ittabi ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala tabtadi kada kai bid'a wa fi hayyu da cikin sunan jarumi hadisi mai lamba 142 a ibn sirin daga ibn sirin qala kunu akanu yarawna annahu ala tariqi ma kana ala al-asr magabata kama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da masu bi musu sun kasance suna ganin cewa yana akan hanya duk wanda yake akan hadisi duk wanda ya bi hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to yana akan hanya kuma yana akan shari'a har yau a cikin sunan darimi hadisi mai lamba 144 عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تعلموا العلم كنين علمي قبل أن يقبل قبل أكرم علم وقبله أن يذهب أهله karbe ilimin nan kuma shine ma abici ilimi su tahiya ma'ana a karbe rayuwarsu ku nemi ilimin gabanin a karfe rayuwar ma'abuta ilimi ala ku saurara in ji Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu a arda wa iyyakum wat-talaqqa wat-ta'ammuq wal-bid'ah ka shaidin ko da wuce wuri da zurfafawa da yin bid'a a cikin addini wa alaikum bil ina horon ku da al'atiq menene ma'anar al'atiq abin nuyi da abin da ake ce ma shine abin da dalili hmm, abin da ga dalili da hujja kuma aka samu cewa salafuna salih suna a kansa kuma abin da ya zama ba kirkirar sa aka yi ba haka bayani ya zo fi kitabi sunna li muhammad bin nasirul al-marwazi shahi 80 أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حقيقة عبد الله بن مسعود الله يدرشي قال ياتي إنكم اليوم على الفطرة للي يوكوكنا أكن ثالثة وإنكم س وإنكم حقيقة ساتودسون wa yuhdisu lakum za ku ba da labari kuma za a ba da labari a kanku Ku za ku yi bayani kuma za a yi bayani a kanku fa'iza mu mudassatan idan ku ga wani abu wanda aka kirkira fa alaikum bil hadayil awwali to ina umarnin ku da shirya ta warko ku bi shirya nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya zo bayan ta ku yi watsi da shiya ku bar shi can bayan banku ai yau da ya zo a cikin wannan littaye da ake ce ma <coughs> kitab sunna da 88 anna uzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu wa arda Huzaifa dan Yaman Allah ya yarda da shi ala ya ce ya ma'asharal qurra ya ku jama'ar makaranta usluku tariqa ku bi hanya ku bi hanya ta magabata kai ya zama abin da an yi kuka karatun da kuke yi ku yi musabaka a ba ku kujerar makka ko a ba ku mota ko a ba ku mashin ko a ba ku birgin kai ya zama wannan ita himmar ku ba wallahi na rantse da Allah la in salaktumu wallahi idan kuka bi hanyar nan ta magabata salafuna salih laqad sabiqtum sabaqan bayna in kun bi hanyar magabata alhamdulillah da kuwa to hakika an rigaye ku riga ne ma'ana kuna da magabata akan gonar su kuka koyi da suwa wa in akastum yaminan wa shimala in ko kun kai nan kun kai can ma'ana ku yi nan ku yi dama ku yi hauni laqad dalaltum dalalan ba'ida kun bace bata manisanci makaranta alkur'ani kenan waɗanda ke ƙoƙarin harzuce alkur'ani ake ja musu hankali kan su yadda su koma mafaɗaita da karatunsu kan su koma ba ba abin da sun ka sa gaba in ba musabaka ba a yi musabaka shi ɗaya sha musu kai kuma ya ana musabaka ga haƙƙi yi ana samun tsakanin juna saboda wani ya samu kyauta ni ban samu kyauta ba ina nan da takaici ne nan gaba in rama kaga sai abin ya koma ba na don Allah ba don ku bi hanyar magabata a wurin karatun alkur'ani ya fi makaranta musamman masu hada alkur'ani ku ne Allah da har da ku sannan magabata ba suna kokarin sanin karatun ne kawai ba a da ma'anarsa za su karanta su fahimta sannan kuma su yi aiki da abin da suka karanta aka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kasance haka mabiyansu haka mabiyansu mu ma aka yi kamata mu zama ba himman mu ba mu je mu sabaka mu samu kyauta a'a mu bi kyautan mu a wurin Allah mu bi sakamakon mu na karatu da muke yi a wurin Allah har yau ne ya zo a cikin wannan littafi wanda ake ce ma A sunna ya zo a cikin shayi na ɗari ɗaya <clears throat> an abi darda radiyallahu anhu an karbo daga abi darda Allah shi yadda da shi kala ittisalu fi sunna takaitawa ga sunna khairu min ijtihadin fi bid'ah ga sunnan Allah ya ya same ka kana kokarin yin bid'a innaka in tattaba khairun min an tattada kai ka sunnar manzon Allah ya yi maka alhaini daga biyan bid'a ba ta kai ka ko ina in ba ga wahala da halaka ba wala da tariqa madabat al ba za ka kuskure ma hanya ta sawaba ba ba za ka yi kulen hankali da daidai ba matsawar ka bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ingantattu Wafi ya hayo dai a cikin wannan littafi na sunna shayi A anna Umar ibn Abdul Aziz Umar kan Abdul Aziz Allah ya Allah ya mashi rahama ya rubuta zuwa ga mutane cewa la ra'aya li ahadin ma sunnatin sannaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam babu wani wanda adda wani ra'ayi ko wata fahimta idan dai ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka aje ra'ayinka ka aje fahimtarka ka ɗauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka sa ta gaba da zaman maka fitila ayo dai a cikin wannan littafi na as-sunna shayi ɗari da goma sunan mu'allif na wannan a mai rubutun wannan littafi shine Muhammad bin Nas al shine marubucin littafin ya kawo a cikin littafin sa shayi ɗari da goma yana cewa an warwatu ibn Zubair annahu qala as-sunan as-sunan ibn zubair radiyallahu anhu yace sunna ko be sunna fa inna sunana lalle sunnoni na maza Allah sallallahu alaihi wa sallam kiwamu din suwa tsayuwa addini addinin maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsayuwa ta hanyar sunna bid'a ba ta kai addini ko ina wala qad ahsana man qala دين النبي محمد أكبر نيم المدي المدية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأخليه فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بارقة لها أنوار وقال آه وأحسن فيما قال alasijuhu fi dini bil asari muktarinun fashgil zamanaka fi fiki wa fi asari fashgil bil fiki wal asaru martafi'un bi qasidi allah fawqa ash-shamsi wal qamari wa tabayin ne guda su kare wa tabayin su kuma sun kyauta a cikin abin da suka wada na ɗayan yana cewa dinin nabiyyu muhammadin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhbaru hadisai ma'ana hadisai ke zuwa da bayanin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisai ke fassara alqur'ani ni'mal maqiya ma dallada taguwa lilfata da samari asaru hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama abin da kansa gaba da za ka runguma su ne hadisai latar da anil hadisi wa ahlihi kada ka yi kyamar hadisi kada ka yi kyamar ma'abuta hadisi far ra'ayi ka san ra'ayi fahimta ta wani lailun dare ne ma'ana duhu kenan wala hadisi na haru shi kuma hadisi a rana ce karara bayyane ana ganin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala ma da al-fata afar da huda da yawa samari ya jahilci a gurabu na shirya. da yawa aka samu samari gashi jahila ya jahilci asal huda gurbi na shari'a wa shamsu bazigatun ita kuma rana bayyana take ƙarara. laha anwaru tana da haskaka Da rana ta kullo hausa aka cewa tarin halu ba ya kare ta shi yasa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga tana Allah na haskaka ta ko yaushe bid'a tana fishewa sunna tana bunƙasa tana samun haske tana ɗaukaka ɗaya yake cewa alfiqhu fi dini bil asari muqtarin fahimta addini ta hanyar da hadisai a cikin addini da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hade suke fikihun kai zama mai dalili na ka haɗi sai ka ce don manzon Allah ya ce ko don Allah ya ce ko don ga wata hujja ba ya zan fikihu mara dalili ba don haka ka shagaltar da zamaninka game da fahimta ka zama mai bidan fahimta addini kuma ka zama mai biyan gurabu saboda in ka bi shayi na su magabata ka bi su to za ka kai ga alheri amma dukkan mutumin da ya kama hanya sawu ya tafi na mutane yana nan yana tsaya yana nan yana yana biye da sawun mutane sai ga sawun jakkai sai ya bi sawun jakkan nan kaga jakkai da iskewa ba mutane ba don haka ka bi sawu ka bi gurbi na salafuna asare saboda samun tsira da dacewa washiglo bil Fikli. shagaltuwa da neman ilimin fiqhu na fahimta addini wala asaru da hadisai mustafiwan al'amari ne wanda yake ɗaukakarwa al'amari ne maɗaukaki gawa bi qasidillah ga mai nuhin Allah zai ɗaukaka ya tafi fauka shamsi sama ga rana wal kamari da wata muna roƙonka ya Allah ka ba mu ikon tsayuwa ƙarƙashin gurabun magabata mu bi salafuna as-salih ubangiji Allah subhanahu ka yi mana wannan arziki Allah ka saukan mana alkai wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka sauƙaƙa mana al'amuran mu Allah ka sauƙaƙa ma al'ummar musulmi al'amuran su Allah kai muna muwafaqa da dace ka sa ayyukan mu su zama dan mu ɗaya dakka insha Allah wannan darasi na 48 sai ya kammala a darasin mu na gaba za mu tashi farkon gabar da Ibn Abi Zaid al-Qayrawani yake cewa wa tarkul mira'i wal din daidai wannan gaba za mu tashi insha Allah a darasinmu na 48 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk